assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba sha biyu ga watan rabi'in thani ijar mazan allah sallallahu alaihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha ɗaya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na hamsin daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a sharia na al-imam al-muhaddis abubakar muhammad bin al hussein al-ajuri allah madaukin sarki gafarta mishi kamar yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin az-zari'a ila bayani maqasid kitab ash-shari'a na fadilati sheikh al'allama rabe bunahadi umair al-madakhali allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi malam yana tattauna mana a karatukan da suka gabata dangane da haɗarin wasu daga cikin malamai ga aƙidan musulmi da irin musiban da suka haifar a cikin ilimi da kuma tarbiyyan al'umma irin su sayyid kutub da sauran ire-iren su da malin ya bayyana cewa an samu da yawa daga cikin matasa sun tasirantu da waɗannan malaman wanda ya zama wajibi a gabatar da tambihi a kansu bayyanan irin waɗannan malamai a saha ilmiya ko saha a tarbawiyya to yana haifar da shimfida da sharan fage ne ga ƙidan khawarij da kuma ƙidan shi'a kamar yadda muka ambata a baya duk wanda ya bibiyi irin abubuwan da malam ya zo ya zayyana zai ga waɗannan malamai ba su da wata aƙida ingantacciya lafiyayyar aƙida wacce za ta iya saman maka da aminci cikin abin da kake yi ya zama aƙidanka ta samu kariya ba tare da afka ma ɗaya daga cikin waɗannan miyagun aƙidu na rafidanci ko kuma aƙidan khawarijanci ba Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce al'an hum qadatu kathirun min ash-shabab fil alam kullihi su waɗannan malamai sayyid qutb da ire-iren shi sun waye gari su ne da matasa suke gani da birgewa gare su har aka waye gari waɗannan malamai da littattafansu su ne jagororin matasa a duniya baki ɗaya suna kallonsu a matsayin wasu jarumai 'yan gwagwarmaya waɗanda suke fafutuka domin wai abin da suke kira da wa musulunci haƙƙin shi ha'ula ya ƙadatu shababil umma ire-iren waɗannan lalatattu wai su ne jagororin matasan al'umma au khulasatu shababil umma kama iya cewa zababbu daga cikin manya-manyan da ake gani na al'umma matasansu da ake saran su ne farin cikin al'umma to wai irin waɗannan ne jagororinsu fil alam a duniya baki ɗaya mala ce fil hindi musamman a indiya fi pakistan haka ƙasan pakistan fi Oroba a yankin turai fi Amerika haka Amerika ma fil jazira haka a jidatul arabiya za ga da yawa daga cikin matasan da ake tsarin waɗannan za su zama farin cikin addini a nan gaba to babban abin alfaharinsu shine waɗannan lalatattun malai ce humul ƙadatul haƙiƙiyun lihaula haula waɗannan su sayyid kutub da ire-iren shi wai su ne jagorori na waɗannan mutane na hakika wa'ala kutubihim ya tarabbauna a ƙarƙashin littattafan waɗannan irin su maududi da sauransu waɗannan matasan suke tarbiyyantuwa wa bi afkarihim ya tagazzuna kuma babu abin da ke shiyar da su yake shayar da su illa littattafansu da tunani irin na waɗannan wahumul qadatul na lahum waɗannan su ne jagorori na haƙiƙa ga ire-iren waɗannan matasan musulmi sun zama wai waɗannan ne za su jagorance su waɗannan ne za su ɗaura su a kan turba waɗannan ne za su zama masu masu tunani ba yanda za a yi kuma duk wanda ya mika al'amarin shi zuwa ga mutane lalatattu irin wannan to yi yin nasara nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an Afil umma malam al ya ce muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya zaunar da al'umma lafiya ya kiyaye su daga wannan musiba Allah maɗaukin sarki ya sauwaka mala ya ce wa rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal haƙiƙa annabi ya faɗa a cikin hadisi cewa inna ma a khafu ala ummati al'a'immatul mudillin annabi ya ce ba abin da nake ji ma al'umma na tsoro irin malamai limamai shugabanni jagorori masu faɗa a ji a cikin al'umma kuma su zama masu batarwa madadin su zama su masu shiryarwa ne sai zama babu abin da suka ta samu gaba sai zuwa da abin da zai batar da al'umman annabi wani hadisi malai ce al'imamu ahmad ya fitar da shi a cikin kitabul musnad mujalladi na biyar shafi na 278 haka abu dauda ya fitar da shi a cikin sunan kitabul fitan wal malahim a lamba hadisi na 4252 biyu imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin jami'in shi a abuwa fitan a lamba hadisi na 2229 wa qala hasanun sahihun ce wannan hadisi ne hasan kuma hadisi ne ingantacce Allah madaukin sarki ya sa mu dace ya ce wallahi <clears throat> wallahu yukhafu minhum wallahi yukhafu minhum aksar min khawfihi min ad-dajjal yace kaga irin waɗannan mutane irin su sayyid kutub irin su banna irin su maududi to ana jima al'umma tsoro dangane da su sama da yanda ake jima al'umma tsoro dangane da dajjal sau da dajjal siffofin shi a bayyane suke abubuwan da yake a fili zai ke yi amma su waɗannan yaudara da ha'intan al'umma suke yi suna zuwa da abin a kife za ka ɗauka addini suke gaya ma addini ne manufansu alhali kuma yaudara ne a cikin zuciyarsu ba da gaske suke yi ba wa ha'ula hum ƙudurattun ha'ila alat talbis irin waɗannan mutane suna da iko babba mai faɗi gamammiya don gani da ruɗar da al'umma da kifa masu al'amari baibai wata kalibul umur ga yadda al'amari yake a gaskiya yana tafiya sai su juya wa mutum al'amarin ya ɗauka gaske ne alhali kuma ba gaskiya ba ne faƙallabul umur li shababil umma haka haka waye gari suka juya masamarin al'umma al'amari faza habal masakin yarkudu na wara'ahum sai ga wawaye da dolaye masu ƙananan shekaru da gazawan wayewa suna bin bayansu a guji amrun khatirun malam madakali ce kai jama'a wannan al'amari ne wanda yake cike da haɗarin gaske fanas nas'alullaha al'afiya muna roƙon Allah madaukin sarki ya zaunar da mu lafiya wa nas'alullaha an yanqidha haula min barathin ahli al-ahwa muna roƙon Allah madaukin sarki ya tsamar mana da matasanmu daga shingen waɗannan batattu masu batarwa mayaudara masu ha'intan al'umma mala ya ce odo'o lahum ya ihwa ya ku ‘yan uwa ko ina a duniya ku riƙa yi ma waɗannan addu'a fi salatikum a duk lokacin da kuka zo yin sallah da cewa Allah maɗaukin sarki ya dawo da su kan hanya fi waƙatis sahar musamman can ƙarshen dare da Allah maɗaukin sarki yake karɓan addu'a wa fi haka a lokacin da kuke sujada to ku roƙan masu Allah maɗaukin sarki ya masu tukwicin shari'a Allah an yanqidhahum ku roƙi Allah maɗaukin sarki ya tsamo su fa na wallahi arhamu bihim min anfusihim mu mun fi su tausaya ma kansu mun gane irin yadda muke tausayin su to mun fi yadda su suke tausayin kansu li'annahum la yarhamuna anfusahum saboda su ba sa tausaya ma kansu wala kuna ma hum fihi min bala kuma ba sa riskan abin da yake na bala'i wanda yake zuwa musu ina fatan mun gane wannan da kyau su ba su ma san me suke ciki ba ba su ma san halin da suke ciki ba saboda na farko ba su da wadataccen hankali ba su da kan gado ba su da tsari kuma ba su da fahimta a haka suke tafiya a kifi haka suke tafiya a fagamne waɗannan su suka tasa matasan al'umma suke saka su a cikin matsaloli da cikin bala'o'i kuma suna ɗaukan abin da suke shi ma wannan addini ne ina fatan kun gano wannan da kyau ya sa malice ku taya sa addu'a da yawa allah maɗaukin sarki ya tsamar da su daga halin bala'i da musiban da suke ciki Allah maɗaukin sarki ya kyauta mala ya ce babun babi na tara daga cikin jerin giyan babubukan wannan littafi na shari'a zai yi mana bayani dangane da fissam'i wa ta'a liman walla amral musulmina wasabari alaihim wa in jaru wa tarkul khuruj alaihim ma aqamus salata wannan babi zai yi bayani akan cewa wajibi ne ga al'umman musulmi kaf su saurari duk umarnin da shugaba zai masu sannan su mai biyayya shugaban da ya zama shine jagora na al'umman musulmi da yin haƙuri dangane da ɗabi'u da halayyan waɗannan shugabannin ko da ko sun yi zalunci ko da sun yi cuta ko da sun yi damfara da kuma cewa bai halatta a yi masu tawaye ba muddin da waɗannan shugabanni naku suna yin sallah ne ƙa'ida ba a ma shugaba tawaye ko da shugaban ya zalunci ba a zagin shugaba da cin mutuncin shi ba a zuwa gidan jarida ko gidajen mujallu ko rediyo ko tv ko a hukun intanet ko a zauna a dandali ana zagi da suka da cin mutunci da bata shugaba wannan a musulunci haramun ne wannan ba daidai ba ne mun gano wannan ɗabi'a ne na jawa, ɗabi'a ne na 'yan bid'a ɗabi'a ne na marasa tarbiyya maganganun banza da suka ga shugabanni da tunanin cewa kana faɗin ra'ayinka ne musulmi wannan jikin ba nashi ne, na Allah ne Allah ne ya yi shi kuma Allah ne yake ba da daman mai jikin zai yi me zai rubuta Allah ne zai gaya ma me za ka faɗa me za ka yi tunani komi yana da alaƙa da rububiya kuma yana da alaƙa da uluhiyya shi sa mu ba da ka muke abubuwan da muke yi ba ƙila ba mamaki an zo da abin da kai kana tsammanin bai ma daɗi a rai ba wanda shugaba yake yi ka ce barkai surutu barkai zagi wannan surutu da zagin zai canza abinda suke yi ba zai canza ba saboda aka ba a da bukatan wannan kuma wannan ɗabi'a ne na khawarijawa ma'ana ɗabi'a ne na 'yan boko haram shi yasa ya zama wajibi mutane su san wannan ɗabi'an da wasu daga cikin waɗanda suke yaudarar kansu suna ƙaryen cewa su ahalus sunna ne suke yi na soke-soke ga shugabanni su bari ba ƙidan ahalus sunna ba ne kuma ba ɗabi'a ba ne na ahalus sunna ɗabi'a ne da aiki na tsantsan 'yan bida'a 'yan son zuciya waɗanda suka bar tsarin ahalus sunna wal jama'a sha jama'a duk abin da mu muke yi muna yi ne a bisa tsari ko muna tafiya ne a bisa kan gado muna tafiya a bisa saiti wanda alkur'ani da sunna suka yi mana a bisa fahimta da fassarar malaman farko wannan ita ce a mu. mun gano wannan da kyau ko yanzu wannan littafin shekaran shi kusan nawa da rubutawa an gano wannan da kyau kalli yadda abin yake ciki haka fa yake cikin barbahari haka yake cikin fahawiya duk littafin aƙida na ahalus sunnati wal jama'a ka je ka bis ibn mandani su sabuni ne su wane ne duka wanda ita ce aƙidanmu mu ba ma ma shugabanni tawaye ba ma zagin shugabanni ba ma cin mutuncin shugabanni ba ma fito da kurakuransu cikin jama'a muna nunawa kadai idan ka gan mu kan mimbari akan shugabanni sun kulle kofofi ne duka na yadda za a je a yi masu nasiha sun ko an yi nasiha sun ƙiji kuma barinsa akan haka zai iya haifar da matsala to yin maganan ma akan mimbari ba kowa ba an gano wannan da kyau ku ba kowa ba sai wanda in an san in ya faɗan sun ji za su iya ɗaukan matakin gyara kuma yana da hikima da fasahan da zai iya faɗi su ɗauka amma ba kowane matashi kawai ya miƙe sai ya hau kan intanet kawai kama rubutu a kan shugabanni na cin mutuncinsu ba wannan hawarijanci ne mun gano wannan ba ahalus sunna bane boko ba hauka bane jama'a tsari ne ko da misali an ce an ba mutane yancin faɗin albarkacin bakinsu tambaya a nan allah ne ba da aiki yancin ko ko 'yan majalisa to sai ka zaɓo wanda kake bauta ma in allah kake bauta ma shi dai ya yi ko annabi ya ce ga abin da za yi in 'yan majalisu ne kuma gashi kisa ko siyasa kuke yi ko jam'iyya kuke kusan abin da kuke yi da yawan mutane ba san abin da suke yi ba ko ba san abin da suke faɗi ba suna yin abubuwa ne kawai da ka ga su ga irinsu sai wannan sai ce to ai mu jam'iyyar mu adawa ok dama ku ta halice ka adawa ita ta halice ka ƙor'aninka da hadisinka shine constitution ɗin ka mai allah maɗaukin sarki ya yi ka wannan jikin duka ya ce ka yi in dai ka yi don rububiyyan jikinka allah ne ke da shi to uluhiyan kuwa bin abin da jikin zai yi Allah ne zai gaya maka inda za ka yi ba jam'iyya ba ba yanki ba ba tunaninku ba ba ‘yancin faɗin albarkacin baki ba ba hayaniya da ke hawa kwakwalen mutane mutum ya rasa abin da ke mai daɗi a duniya kawai shi kenan sai ya rika faɗin son zuciyan shi ka jama'a ku shiga tetayenku mu ahalu sunna ne duk yanda ran mai ɓaci muna son shugaba ba ma son shi ba za mu ƙetare haddin shari'a ba domin idan ka zo da irin waɗannan hadisai na annabi kana faɗi hawarijawa da mu'tazilawa da 'yan shi'a kai zai za ce kai matsoraci ne ko su ce maka malamin gwamnati ko su ce kana kaza ko kana da irin waɗannan abubuwan na shiririta to jama'a suna faɗin wannan kawai shi kenan sai mu bar aƙidan mu yanzu muna zuwa wannan babin muka ce jama'a tsallake wannan babin sai su tsallar su koma gefe shi kun gani ku yau sun ga gaskiya suna son su kauce ma su kauce ma wannan gaskiyar don me aka kaitar babin kuma da za a zuwa karanta babin sama-sama sai su ka gani ku sun ga gaskiya a cikin babin jiyan da suke tsambare wajen karanta babin inda za a zuwa karanta babin a bashi haƙƙin shi a ilimi da shari'a da bayani kuma sai ce kun zama almajiran gwamnati kun zama 'yan anshin shatan gwamnati kuna rawa da bazan gwamnati kuna kaza to jama'a irza'un nas gayatul la tudrak kokarin yardar da jama'a ko baka da yanda zaka yi <clears throat> abin da yake na aqidan mu za mu faɗa kamar yanda duk wani batacce yake faɗi dan gani da al'amarin aqidan shi mutane suna faɗin wani magana ɗaya wai lokacin da Jonathan ya ƙara farashin man fetur a ko ina an fito an mai zanga-zanga ba a yadda ba amma lokacin da shugaba buhari ya cire ma tallafin gaba ɗaya ba ma ƙari ba kuma jama'a suka yi fitowa zanga-zanga mutane sun kasa fahimtar ƙa'idanmu ne inda kudancin najeriya za su fito zanga-zanga ko arewacin najeriya ahalus sunna ne ke gudanar da shi ba za mu fito ba me yasa ƙa'idan ma a salata cin yana sallah bai halatta a yi mai zanga-zanga ba bai halatta a yi mai tawaye ba bai halatta a yi Allah wadare da shi ba bai halatta duk wannan abin a yi da shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu misali gwamnan jihar kaduna ko ma waye zai zama fa a nan gaba wannan dukan haka take ba yanda za a yi ya zo jama'a su mai zanga-zanga ko a ɗaga mai ganye ko a jibe shi takalmi ko a watsa mai fiye wata ballantana a ce mata su fito tsirara wannan aƙidan haramun ne ba aƙidan ahalus sunna ba ne bai halatta a yi ba kwata-kwata kuma waɗanda suka yi ya zama wajibi a hukunta su domin gani ga wane isa wane tsoron Allah me yasa ma a aqamu salata shi ne kaida jama'a mu ahlus sunna ne ya kamata ku san wannan kuma duk yanda shugabanni suke bata mana rai wallahi ba za mu sauka akan abin da yake na kidan mu ba duk yanda zuciyar mu ke riya mana mu yi kaza ko take sa mana muna son mu yi kaza ba za mu sauka akan tsarin aqidan mu na ahlus sunna ba kun gani kuma idan tsoro ne ku kun san mu ba ma jin tsoro inda ko muna tsoro ai da ba ji an kashe mana malamai ba kowa ya san abin da malaman malamanmu suka faɗa wanda duk ƙasan nan ba taɓa samun malami daga cikin malaman wasu aƙidin da suke faɗin irin shi da aka rasa yadda za a yi da su a karatu da bayani ba a gaba abin da za a iya yi sai kisa aka ji a kashe mana malamai duk wani barazanan kai hari malaman wa ake kai ma malamanmu ne ba ma tsoron kowa ba ma shakan kowa ba ma shayin kowa amma jama'a wannan ita ce mu, ya kamata ku san wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce ƙalal mu'allif rahimahullah al'imam al'ajuri Allah madaukakin sarki ya ji shi ya ce akhbarana abu zakariya يحيى بن محمد بن بختري الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام قال سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب قال wa atahu rahatun fa amarahum an yalzamu biyutahum wa yaghliqu alaihim abwabahum summa qala wallahi law anna an-nasa idha ibtalaw min qabli sultanihim sabaru ما لبسوا أن يرفع الله ذلك عنهم وذلك أنهم يفزؤون إلى السيوف فيوكلون إليه والله ما جاءوا بيوم خير قد ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وانا حديث الإمام الآجوري يا سميش لقمال منش أبو زكريا يحيى محمد لم بختري الحنائي ya ce muhammad ɗan ubai ɗan hassab ya karantar da shi daga hammad ɗan zaid daga umar ɗan yazid ma'abucin sai da abinci ko raba abinci ko wanda shi ne ke kula da ma'ajiyar abinci na gwamnati ya ce sami'atul hassan ya ce na ji al'imam al basari ayyamu yazid ibn al-muhlab a lokacin hakimi ko dagaci ɗaya daga cikin jagorori na musulunci a wancan lokaci mai suna ziri ɗan muhlab ƙala wa atahu rahatun shi alhassan albasari yana zaune sai wasu jama'a sai suka zo suka same shi suna kuka da suka da ƙorafi da bayyana damuwansu dangane da abin da suke fuskanta na kama karyan wannan basarake fa'amarahum an yalzimu biyutahum sai shi alhassan albasar ya ce kunga kowa ya koma ya zaman shi a gida kada wanda ya fito ya shiga cikin hayaniyan da masu hayaniya suke tayarwa wa ya alaihin alaihim abwabahum kuma in sun shiga gidan su ja kofa su rufe gam kada wanda ya sake ya leko daidai da kofar gida sun maƙala sannan ya ce wallahi lau annan nasa lau min kabali sultanihim da dai a ce mutane idan aka jarabce su dangane da ko ta fuskan shugabanninsu sabaru za su yi haƙuri ma labisu ayyar fa'allahu zalika anhum wallahi ba daɗewa Allah maɗaukin sarki zai ɗauke masu wannan damuwan wa zalika annahum yafzi'una ila siyuf sai dai su yafzi'una ila saif kawai abu na ɓata masa gaugawan ɗaukan mai makami fayukiluna ilaihi to sai a bar su makamin ya kwace su kuje ba dai makami ba kuje ba zagi a jaridu ba kuje ba zagi gidajen rediyoyi ba kuje ba ɓatanci a dandalin hiran gulmace-gulmacen ku ba ku je ga fili ga mai doki ina fatan mun gano wannan da kyau da za ku yi haƙuri ba daɗewa allah maɗaukin sarki zai mai zai kawar da su duk sanda shugaba yin ƙoro irin wannan kuka yi haƙuri ko koma ga allah ba zai daɗe ba allah maɗaukin sarki zai kawar da shi amma matsalan mutane ɗaukan makami yanzu duk abin da ya faru da aka haƙura da abin da wancan gwamnati na ta wuce take yi jama'a bai wuce ba bai zama tarihi ba ya kamata mu san me muke yi duk sanda abu ya taso mu kallin menene shari'a da addini da manhaji da fahimtar da muke a kan shi ba ma zagin kowa kuma ba za mu ci mutuncin kowa ba an gane wannan da kyau ko in kaga mun yi magana dangane da wani folisi na gwamnati ko to folisin kai tsaye ya daki addini ne kuma an rasa yadda za a yi masu magana to shine sai mu zo mu ce wannan ba daidai ba ne saboda yanzu sun shigo gonan da ba tasu ba amma duk abin da za su yi na rayuwa ba za mu ce musu komi ba wannan su da Allah an gane wannan da kyau sun sace kudin kasa sun yi kaza wannan su da Allah ina fatan mun fahimci wannan kuma ɗaukan dukiyan ƙasa da raba mukamai ba daidai ba da tauki haƙunan jama'a wannan duk shugabanni a duniya suna yi mun gane kai dai inda kake mai yiwa nan ne ya bayyana maka sannan rashin bincike da bin diddikin tarihi na da da na yanzu <clears throat> ya saka jama'a cikin matsala na rashin fahimtar waɗannan abubuwan sa jama'ar annabi mu zama muna da tsari ko muna da kan gado mun sa abin da muke yi ku daina barin shedan na shiga cikin zuciyarku yana riya muku irin waɗannan abubuwan yanzu wannan fa zamanin tabi'ai ne ya kamata ku san wannan sun zo suna ƙorafi game da ko dai gwamnansu ko hakiminsu ko dagacinsu shin ya halatta a haɗa kai da 'yan tawaye 'yan ta da ƙayar baya a je a yi kuwa a je a yi zanga-zanga a je a yi ihu ko ma ɗauki makami ya ce kowa ya je zaman shi a gida in ma ka zauna a gidan ma bai ba ja ƙofa ka rufe ku yi haƙuri muddin kun yi haƙuri ba daɗewa Allah maɗaukin sarki zai kawo da su mun gane amma matsalan mutane shi ne abu na faruwa irin wannan sai su marmaza sai su ja takobi sai su ja alƙalama sai su tafi an ce kun ga duk wannan shirman to sai Allah ya bakku da wannan takobba mu ga me za ku yi mun gane ku me za ku yi yanzu misali hayaniyan da 'yan boko haram suka ɗauko suka ɗauki makami yanzu makamin ya kai su zuwa ga gaci akwai abin da suka yi fayukiluna ilaihi sun saba ka'idan musulunci sun saba nusus a shar'iyya fayukiluna ilaihi duk abin da alka'ida ta yi nasara is fa shabab fa duk waɗannan da suka ɗauki makami a bisa tsarin da ya karo da tsarin addini da nufin zafin kai da nufin wai za a kaba daula islamiyya haka annabi ya kaba daula islamiyya haka ake jihadi haka ake gwagwarmaya wannan shine islam iri wai abinda yake masu gizo a rai wai shine wannan za a bi ya za a jan nassi a ce za a ba abin wani yake so ni na ganin ko zama ko yi kai da mutum kuka yi yarjejeniya ga kaza da zami to duk mai hankali bai kamata ya saba wannan ka'idar ba ballantana mun ɗauko alkawari ne da allah fa cewa mai za mu ba abin da yake cewa wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum ma'anan wannan ba ni zan ba ku umarni ku bi ba qalu bala shahidna to dan menene zuciyanku kuke bari take samun daman ba ku umarni da ra'ayi dama oke kai ka halici kanka ku zuciyanka ne ta yi ka ku jam'iyyanka ne ta yi ka ku ƙungiyanku ne suka yi ku ba Allah ba ku to kawar wancan alkawarin kuma za ka ga abin da zai biyo maka baya shi na buga maka misali ko da mutum da mutum ne kuna da wani alaƙa mai ƙarfi tsakaninku kuka tsara gafa abin da za ku yi to bai halatta wani ya je karya ba wallah kana sauka kan wannan ka'idanku sai ka ga abin da zai bata maka rai ballantana tsakaninka da mahallicinka al'umma na bukuna fahimtar wannan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sun matala sannan al'imam al albasa ne karanta masa aya tun malamanmu ba da ka suke yi ba da nassi muke yi jama'a ba yadda za a yi muna musulmi mu musulunci maɗauko, dauko wasu na iska Allah ba zai yiwu ba Shi ne karanta wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru haka Allah maɗaukakin sarki ya cika kalmomin shi kyawawa da nasarar shi maɗaukakiya da jin ƙan shi ga mammiya a kan bani isra'ila sakamakon haƙuri da suka yi ko ba ce ma komi banu isra'ila sun yi haƙuri ba sun yi don ba taɓa mugun shugaba kamar fir'auna ba tun da aka yi duniya shi sa yau idan shugabanku ya zama mugu ya zama kaza ko ka auna shi da fir'auna to isra'ila sun yi haƙuri kuma Allah sai ce wa tammat kalimatu rabbikal husna ku jefa Allah ya ci cika kalmomin nan nagartattu mana duk wata ni'ima sai da Allah ya yi masu. amma sakamakon me sakamakon haƙuri bi ma sabaru sakamakon haƙuri da suka yi kisa muke kira da duk wani mutum da ke rayuwa a duniyan nan duk abin da ya ga bai mashi ba me ya kamata yi haƙuri duk wanda ka kaga yana surutu bai da haƙuri ne ko ba mutumin kirki ba ne yanzu ƙur'ani bai sai gama ka yi haƙuri ba eh yanzu da bin san ranka da alƙur'ani wanne ne a gaba aikinka ya bayyana ka yi imani da san ranka ba ƙur'ani ba son zuciyarka da abin da ke ma kunci da damun ka are ya fi alkur'ani ya fi sunna ya fi allah da annabi in ko sun fi lamma sabon wani kun ji tsoro da ku magana ka ce ai ko da muke siyasa ko da muke kaza ai mu musulmi ne ka bin da addinin ya ce mana duk abin da shugaba kaza yake na mugunta ban tsammanin ya kai fir'auna to banu isra'ila sun yi haƙuri kuma na san al'umman nan ta annaba ta fi ta fi banu isra'ila yi amma sabaru na Allah ya ce haka muka ragargaza ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu abinda fir'auna da tawagan shi suke yi wa ma kanu ya arishun da duk abinda suka gina na mulki da duk abin da suka tara na dukiya da duk abin da suka tara na kama karya da duk wani abin da yake tsohon da jama'a haka Allah maɗaukin sarki ya nike shi amma sakamakon me sakamakon haƙuri amma mu fa kawai abin da yake damun 'yan ƙasan nan ko suke ta surutu kan gwamnati ko jama'a ba ɗaya ne fa sun ƙwallafa maransu abin da ƙarya suke yi wa hammu bi ma lam halu. ɗauka suka yi ana rantsar da shugaba buhari to shi kenan kawai za ka zo kullum ƙobar gidanka ka ga ajiye maka buhun shinkafa galan ɗin man girki da sauran kayan masarufi da wata dubu ɗari biyu ke cefa ne za ta ajiye maka wannan duk ƙarshen wata abinda duk suka ɗauka kenan kun fahimci wannan da kyau ko wannan zumuɗin wannan ɗokin wannan sha'awan wannan fatan da ta wuce gona da iri ita ta saka mutane cikin matsala an gane najeriya fa ka ɗauka mutumin nan ya zo ya same ta a rushe ne yanzu ne yake ƙoƙarin nemo masu tifa yanzu ma masu tifan ba su aka samu ba matsalan an samu agent ne wanda za a daidaita da shi za a kawo mana ƙasa nawa gyashi nawa dutse nawa ya za tafi gidan bulo ne an je gidan siminti an je wajen masu rodi an je wajen masu diga an je wajen birkiloli an je wajen architect ma da zai zana bannan da aka yi tukuna sannan a zo a yi gyara duk fa abin da ake kenan yanzu kuma yanzu shi kenan amaryar da za ka aura ta ce har yanzu gidan bai tashi ba amarya mai yake ya kosa ne fa in ga kaga shirme sai a ce wanda ke lamma sabo mun gano wannan da kyau ku ki haƙuri ki a gama ginin mana Mai na zumuɗi mai na gaugawa to abin da ke damu mu na a ƙasan nan har yau mun kasa gane ɓannan da aka yi a ƙasan Allah ka ji gan malam albani ya ce lokacin da ma dattijan nan zai zo ya ce ɓannan da yake tunani zai tarar da ɓannan ta wuce haka ya ce sai an shekara hudu ba a gano bakin zaren ba ba ba a gano ba na rantse da Allah idan buhari ya shekara hudu ya saukako gara ma da ma bai hau ba gano wannan kamar ba kai ne ka ji suyi malam kanshi ya baɗe ka sai kuma ce an tabi da shi kaduna to gara ma kar a yi soyan aida mulki yana yiwuwa irin wannan a demokradiyyanci a najeriya daidai ɗin mulkin buhari shekara ishirin. shine jama'a za su gan me ake yi amma kasan an gama ragargaza ta ne sun kwashe kudin kasan yanzu ga ji zargi fa ake yi na wani dan ciwacuwan kan wata rijiyar man fetur 1.3 billion dollars fa 1.3 an ba kawai yan tsararin mutane wanda wannan ba komi ba ne na ciwacuwan kasan nan ba komi ba ne minista ɗaya an ce ta dawo gwamnati ba fa iyaka abin da ake magana kenan ba dala miliyan 150 da wani abu Naka juya zuwa naira biliyan nawa ne wannan kudin adadin wanda suka kwashe kudin nawa ne jama'a maya da kwato wannan haƙƙin a hannun mutanen nan ya wuce da inda ke tsammanin shi ba kuma su ma a tsaye suke da bokayensu da 'yan tsibbinsu da yan kucikucinsu da kacau-kacau da komi za su yi da kuma makircin da za su yi ƙarƙashin ma'aikatan gwamnati don al'amarin karyayyu kuma wa ake mamugunta ni da kai da muke mune talakawa wannan dattijan kuɗi yake nema inda kuɗi yake nema sanda ya gwamna ƙasan na kwance da ya kwasa sanda ya ministan mai lokacin komi shuru da ya ɗi ba, ya zo shugaban ƙasa ya rike ptf ya ɗauki silan kowa ba amma an ce har yau bai komi ba sanda gangan man ya komo ƙasa ya faɗi warwas kuna surutu amma sanda mai yake sama kun yi shuru sau da mugunta ake muku kuma abin da waɗancan ɗin suke samu daga su sai ‘ya'yansu sai matan sai ‘yan iskansu ba su san maku komi da suna san maku da mun ga kun wuce inda kuke a yanzu jima kar mu zama ba mu san me muke yi ba mu ba yara ba ne kuma sannan mu ba jahile ba ne kuma mu ba ƙidahumai ne da ba san inda aka baro da inda ake ba da kuma inda aka nufa yin tsakanin da Allah ko labari ma ka ji an yi shiru a ƙasan dangane da wannan rikita rikitan tsaron wannan bai sa ka ji natsuwa a ranka ba kana buɗe labarai a gidan rediyo ko ka buɗe intanet za ka karanta jaridu abin da za ka fara ji kenan an kai hari waje kaza ko wannan shirin ba za mu gode ma Allah kan shi ba kowannan kadai yanzu a sama mutane ma tunanin su koma gona su noma abin da za su ci wannan bai sa mutane su natsa ba tsakaninmu da Allah ta ya kawata musamman muke ciki yanzu ku kalli yadda tura sauran jihohi ji yanzu yadda gwamnan jihar kaduna ya bidi ya faffarke jihar yadda ka fuskan ba gobe ko ina farke ta <laughs> me za a yi hanyoyi da kwalbati da ruwa ba za mu gode ma Allah kan wannan abun ba kawai mutane ku ta surutun iska mu ba nan ne a gaban mu ba jama'a idan mu muke faɗi babban abin da muke so kowa addu'a kawai fatan alheri uzuri in sun yi sata wani su da Allah in sun yi cuta su dawa amma wannan mu ba shi ne a mu ba kuma ba ruwan mu fada wani shugaba don daren da ya shiga itin ɗinmu kuma zai gani kun gano wannan da kyau ko kana zuwa da abin da ya saba ma shari'a ya saba ma addini za mu zo mu ce wannan ba fa daidai ba ne amma kai fa allah ya taimake ka amma wallahi ba za mu bi wannan ba kuma ba za mu zage ka ba za mu yanka tawaye ba babu zanga-zanga daga ganye kuma ba yajin aiki yasa idan aka ce yau an kaba gwamnati in dai shugaban na sallah shine ka'idan ba a yajin aiki haramun ne yajin aiki kowane iri tutsewa ya faɗi magana ce ba za a ji ba haramun ne yan duniya za ce kai algawa ta mala an karanta katunan haka yake fes din muguntan da fir'auni aka ce lamma sabor kuma mai fir'auna yi wai abna'ahum wa nisa ahu iskanci iri-iri suke su kashe 'ya'yansu jarirai sannan su karuwantar da 'ya'yansu maza mata amma banu isra'ila suke mai yi haƙuri allah bai canza musu ba tun ya canza musu da jama'a ku ji tsoron allah akan irin abubuwan da bakunanku suke faɗi ku ji tsoron Allah akan abubuwan da hannayenku suke rubutawa sannan ku ji tsoron Allah kan me akan abubuwan da idanunku suke zuwa suke karanto maku. akwai muguwa jarida da kullun ita masalib na shugabanni take rubutawa shine abin da jama'a suke zuwa suke karanto Allah madaukin sarki kyauta malice fi isnadihi Umar bin Yazid la yu'raf a cikin isnadin shi akwai umar dan yazid <clears throat> wanda ba san shi ba wanda za mu tattauna waɗannan ruwayoyi da waɗannan 'yan abubuwa waɗanda ke cikin isnadin allah ya taimake mu ma'ala ya ce akhbarana abu ja'far ahmad bin yahaya al-halwani قال ahmad أحمد بن حنبل قال bun يحيى بن bun sa'idin سعيد haddasa na alhassanu an dabba bun muhsin an an ummi salama an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala takunu alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun faman ankara faqad bari'a wa man kariha faqad salima wala in marradiya wa taba'a qalu ya rasulallah ala nuqatiluhum qala la ma sallu kun ji ka'idan wannan hadisi <clears throat> al-imam ajuri ya same shi daga malamin shi abu ja'far ahmad dan yahya al-halwani yace ya same shi daga ahmad dan hanbali daga yahya <clears throat> ah, daga yahya bani yahya bun sa bun yahya dan sa'id ya ce alhassan ɗan babba ya karantar da shi daga mihsin daga ummu salama daga annabi ya ce ta kuno alaikum umara ya ce nan gaba za a samu su shugabanni ta'arifuna wa tunkirun wanda za ku ga abubuwa da yawa wanda za ku gamsu ku gane abubuwan adalci da za ku mora wa tunkirun kuma za ku ga abubuwa wanda ba za ku so ba na cuta na zalunci na kama karya na karfa-karfa wanda za a yi muku wai jama'a annabi ya gaya mana wannan abin zai faru menene damuwanmu ni kullum abin da ke damuna game da mutane kenan menene damuwanku annabi ya gaya maku dama nan gaba za a samu shugabanni ta'arifuna Watunkirun. kirun kuma amma abin da ke damuna da mutane wai shugaba Allah ne da zai iya maka komi Allah ne zai iya kan abin da zai iya ne ba gwamnatin da ta taba ma kowane mutum abin da yake so duka wala babu ta Allah bai taba yin ta ba Sau da yi ma ɗan adam komi ala haddin sawa sai wa sai Allah to ko Allah bai ma mutane abu ala haddin sawa ba don wani sunan shi ɗan gwate wani ko mai kwasan kashi ne haka ne me yasa dabba a yi su mai masu arziki iri ɗaya ba me yasa ba a yi su duk talakawa iri ɗaya ba me yasa wancan yake da mota mu kayyafa wannan kuma ko na keke na fef ma bai da shi sai ya dake takawa jama'a zai ya kamata mu zama da hankali ba ya kamata mu san menene muke yi Allah madaukin sarki tsare mana imanin nabi ya gaya mana shugabanni za su zo ga halayyansu ga kuma ɗabi'unsu kuma ga yin da suke sauraka in sun zo kawo mun sayin da suke sai mu yi haƙuri an yi gwamnatoci nawa a ƙasar nan akwai wanda tun da aka ba da 'yancin kai yana raye an yi gwamnatin su saddauna da su su ironsi suka zo suwa suwa suwa har yi wani gwamnatin ta zo duk ya ta haƙuri yana tafiya a haka in ba sa haka yi ba 'yan mintoci sai ya sa mutum ya zama wani abu an gane wannan allah maɗaukin sarki ke yanzu misali barin buga muku misalin ɗokin 'yan najeriya ku gane su ya wuce gona da iri ba 'yan fawa ne aka ce za a ba waɗanda suke suke suke makaranta ba su da aiki kaza kaza ba eh wallahi malam ka je ga abin da 'yan najeriya suke yi wani certificate na firamare ne yanzu don allah dan firamare dan boko ne tsakani da allah wani zai kawo jsce wani zai kawo ssc ya ce har yanzu ma bai ansa result ba ba wannan ne abin haushi ba za ga wani ya ji ya sa wasu tsofaffi 'yan shekara 110-105 an sa sa an ɗauke su hoto an cika musu fom <laughs> su ba abin da ba su karanta ko bibiyan ɗin ba ba su da shi wallahi balan sun fi ɗari in na kalla kawai sai yi murmushi ce iko Allah duk babu buhari zai ba waɗannan kuɗi su waɗannan tsaffin da rijista kuka kuka yi masu dubu biyar biyar za a ba su duk wata inna ma nuɗi mukum liwaji hillahi wannan fi sabilillahi ce amma an kosa ai kaza yanzu kana da ɗaka ɗaure mai gindi ya je ka to bai da aiki ko to shine za a bashi dubu talatin da kai da shi ku ci ya isa gwamnatin baya bata bayar ba kudin ne suke cinyewa za a ba da tallafin sana'o'i ga mata za a ba da tallafin manoma za a ba da tallafin kaza duk wannan sai ku kokari ku bi ka'idojin da aka ce a baku kuma an ba ku ku kiyaye ka'ida yanzu a ce a ba mace naira dubu ɗari ta sana'a in dai ba uwarta ta mata baki ba na san a rana dai sai ta sana'a da za ta samu riban ɗari biyu da a wata za ta haɗa dubu biyar ta ba su kuɗinsu in ta gama biya dubu ɗarin ya zama nata ai da ba ta da dubu ɗarin in mata da shi yanzu ta ƙara amma wallahi wasu sai an yi rigima da su wata shaɗaniyan ta wannan hanyar ne za ta yi amfani da dama ta rena mijinta har auren ta ya mutu saboda ta rike dubu ɗari wata an bude mata lasisin ƙin zaman gidan aure ta nan tana bin kasuwan ƙauye tsaro kaya da bin tallan gwanjo gida-gida ita ta samu sana'a Ka ji fasika kun gano wannan mu abin da ya sa muka yi wannan har aka ce ai wannan ɗin an yi ne saboda zaman auren ya ƙara danko ki ƙara shigewa can ƙuriyan ɗaki amma kika fito kotu ya zama sharri an yi ne saboda ƙoƙari da ƙwazonku na zuwa makaranta da neman ilimin addini ya ƙara ƙarfi idan miji bai da shi zaki abin ki hankali kwance kuma cikin girmamawa da martabawa kuma ta yanzu ta fara lissafin za ta fara cin sundu za ta fara zuwa monday market za ta fara zuwa kaza da kaza dubu ɗari ta sa dubu ishirin nan ta gama lissafa abu duka fa fam ɗin kuma bai gama cika ba <laughs> mun gano nan da kyau mugun nufin giga sa maranki ko Allah zai hana wannan abu sai na ce mu wanda muke karatu da sunan sunatsu sunatsu sana'o'in da duk wacce za ta yi a gida za ta yi mun gane kuma ran da ake katuwa alhamis da juma'a to ba za a yi sana'a kawai karatu za a zo zalla kawai an tashi aje a wani abubuwa kuma sana'an cikin gida za a yi ina jin labari kin fita waje za mu ɗaga hannu mai addu'a Allah maɗaukin sarki ya sako maki musiban duniya da layara muna ji kin raina mijinki saboda dubu ɗari za mu ɗaga hannun mu sama addu'a ki san wannan ba da wasa muke ba wallahi muna jikin ɗora ma yanki talla da mutuncinsu zai zubi wallahi addu'a a gida za a sana'a to menene sana'a ni zan faɗa da ban sha gaya muku fannonin sanoyi iri iri kuna wasa ba zan zo gaya muku sanda aka ba da kuɗin zan tara ku duka sai muku lacca addini sai da sana'a sai a faɗi yadda sana'o'in sai a karka sana'o'i ke da ke da ke ku rike kaza ke da ke da ke ku rike kaza ga wanda za su rika kawo muku har gida kuna sara ga yadda za ku sarrafa abin kuma masu siya za zo har gida su siya ba kuna kwanci a gida hankali kwanci ba a ran da kuma masallaci ko da awa da talauce muka ce fi lahi madadin biyar biyar nawa ga suna fitowa dubu dubu to ta riga ta zama alaja ah mun gano wannan da ke <laughs> Allah taimake ku bayan Allah hmm, Ta'arifuna wa tunkirun za ku ga abin da za ku gane ku yaba dan gane da jagorancin shugabanninku da kuma abin da za ku ce Allah wa wadare faman ankara faqada bari'a mummunan abin da shugabanni suka yi wanda ya inkarin shi yanzu wannan man kara bude yake ga kowa kawai je gidan rediyo in hau jarida in hau intanet in dinga zagi ba ka yake ba al'umma za su kyabin a su ga wanda martaban shi kyabin a zuci ne akwai wanda yake da fuska da iko da yanayin da zai je ya same su ya magana to shi kuma wannan zai kyabin da me da bakin shi akwai wanda shi kuma zai kyabin da me da aikin shi zai iya hanawa ya kai karfin da uba ne ko malami ne da shugaba ke jin maganin shi aika kira shi kaza da kake mun hana karkai kaga wannan ya hana da me da hannun shi wancan kuma zai je mai wa'azi ya ja ya ja ya ja har ya ɗauka shi kuma wannan ne kai ko da baka taka wannan martabobin guda biyu ba ka kyabin a zuciyanka kisa sai ka haɗa nasoshin za ka gane inda aka samu gaba bakatun da ya gabata mun zargi khawarij da mutazila da wannan yan brazas da suna fassar nasi ɗaya ne gyal suka saka kansu da al'umma cikin musiba ba ba wannan ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu wa man kariha faqad salima Dun mutumin da dun mutumin da yayi inkari ya kubuta lakin marradiya wa taba'a amma wanda yace duk abin da ake daidai ne ko wallahi laifin sa daya yasa ina jin tausayin mutanen da ke cewa gwamnatin da aka kora wasu sun gamsu da ita na rantsi da Allah duk zunubin da aka yi a gwamnatin nan da ka yi ciki adadin jinin da aka zubar wallahi kana ciki in an ba shi mai zubar da jinin zunubi goma kana da goma adadin giyan da aka sha adadin zinan da aka yi adadin zagin da aka yi adadin satan da aka yi adadin dubban nan da aka yi da jefa al'umma cikin talauci da gadari wala da hannunka annabi ce wanda ya shiga bala'i marradiya wa taba'a ta ba za mu aji hadisin manzan Allah ne kawai sai da ra'ayinku yasa duk abin da aka yi ba mu gamsu ba to duk abin da gwamnatin nan take kun gamsu mun gamsu da mafi yawa duka a'a akwai abubuwan da muke da korafi amma muna bin matakin da ya kamata wanda ya kai hana da hannu su yi wanda darajar imanin sai kai sa hana da mai da baki su yi wanda ya kai yake a zuci za mu ki amma za mu faɗi shari'a wala na kula illa ma yurdi rabbuna ba za mu yi ba to saboda kuna tsoro ne in ku san ba tsoro a idan mai amma me ke tausa mu kun ji su nan hadisan nan ne saboda annabi ya gaya mana mu nassi muke bi kuma sama da shekara dubu da ɗari hudu da wani abu annabi ya faɗi wannan karatun ba ji shi na aiki yanzu jama ko annabi bai faɗi wannan ba misali sai ɗaya daga cikin dakarun kare sunan annabi malam albani ya zo ya gaya mana maganganun da ya gaya mana don allah bai kamata mai saranda mu bu ba tsakaninmu da allah ya yi mana wannan haske da fitilla duk ya gaya mana sai gashi bayan rasuwan shi da shekaru sai ga abin ya zo ya faru exactly yadda ya faɗa kawai duk sai mu binne wannan saboda kawai wasu zafin kayan siyasa ya za suna ta surutu na romu da siyasan ku ina romu da an kayar da ku Allah madaukin sarki ya taimake mu Kalu ya rasu lalla. sai sabi suka ce ya manzan Allah alanu nuqatiluhu shin ba ma yaƙe su ba qala la nabi ce kul ma sallu muddin suna sallah kaji ka'idan shine jiya na ce muddin ana tsaye da sallan juma'a a bila don ga gane me yake nufi don in muna karatun ba mu buga misali da abin da yake waƙi'inmu a cikinmu ko ba za mu iya gane me muke nufi ba yanzu malam nasir ahmad yan rafa'i yana zuwa sallah eh to ba za mai tawaye ba gwamna masari yana sallah ba tawaye Ganduja fa ba tawaye gwamna badar fa jigawa ba tawaye ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu wancan gwamnan na kebi ba gudu ba tawaye tambuwal fa ba tawaye eh barista na bauchi fa ba tawaye yanzu gwamna abdulaziz yari zamfara ba tawaye yanzu wancan gwamnan na gombe don ombu ba tawaye Bandofa bende ne kowa ne na adamawa ba tawaye nasarawa fa almakura ba tawaye ina fata mun gano wannan da kyau nasarawa shine ko gwamnan kogi ya haya waye bello ba tawaye amma kaga fulatuwan sun gada ba su abunsu kuma tarabin sun gada ba su abunsu benue ma sai abunsu yanzu wani cocin arewa ne ne ban faɗi ba neja wa lolo sai ina kwara ina wa kwara abulfata shatima borno ko yobe fa ibrahim gaidan duk kanuri da ke wajen nan ba gwamnoninsu ba mun gano nan da kyau ko to duk waɗannan ba ta waye saboda ya ce ma sallu yanzu aka ce ma aji waɗannan soshin ne mu bi ka wallahi ki ya ganka jajajir wallahi ba za mu bi ba kaga wannan nassin wallahi shi za mu bi maganar ta waye no to za ku shiru suna zalunci a duk hanyar da za mu je mu gaya musu kukan talakawa sai mun bi mun je mun faɗa kuma za mu faɗi ne bil hikimatu wal mau'izil hasana in yace ba za abu ba sai mu ce jama'a ku yi haƙuri. saboda mafsadan da zai faru sakamakon masu tawaye ya fi tawayen shi sa kuna ɗaukan makami sai a wakilta ku da makamin su kuma zo su zo da manya-manyan makamai su murkushe ku wadda sun fi ƙarfinku malam fada da gwamnati sai Allah ya ka daga san wannan na rantse maka da alkur'ani fada da gwamnati sai Allah shi sa idan shugaban gwamnati bai sa tsoron Allah ba ji yake kan shi na mai girin girin girin yadda ka san shi ma ɗan ƙaramin Allah ne ina ga ma gaskiya wanda a to ba fir'aunin mulkin ya gani bai ce to ma alimta lakum min ilahin gairi to ko kuna da ma abun bauta da ya wuce ni ne isa jama'a musamman muke ciki wannan babi ne biyo da mu kuma dole mu faɗa shine aqidan mu karshen ta in wani ya ce to ka gani malaman da mun ga muku siyasa suke eh mana annabawa ma siyasa suke yi haka annabi ya ce kanar banu isra'il ta zuzu an biya uhu kisa duk wani wanda yake wata jam'iyya laluranka in ka da wani kur'ani da hadisi ke ma zo ka biya in haka ce ayi koko amma wannan ne namu war ma ku ji hadisin waye ruwaito shi akhrajahu al-imam muslim muslim ya fitar da shi fi sahihihi fil imara lamba hadisi na hudu haka al'imam imam ahmad ya fitar da shi a juz'i na shida shafi na 295 zuwa 305 sannan abu dauda ya fitar da shi a kitabu katil khawarij lamba hadisi na 4760 lamba 4761 tirmidhi a cikin kitabu fitan a lamba hadisi na 2265 don sai mu aje duk waɗannan nasoshin da yake ijma'i ne na ahlus sunna wal jama'a kuma aqidan mu ne kawai sai mu dauka kawai wani dan daru ne yayin kuru ai tare mu shugabanni daru sai mu sai mu ci a'a kai ma baka gane bane da kana kana ƙida na kware ka gane to da baka yi wannan abun ba da wannan magana ma ba ji bakin ka ba kuma da kana da ilimin addini kuma kana mutunta Allah da annabi ka san darajar alkur'ani da sunna wannan magana ba za ta same ta bakin ka ba Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik